يا أيها المسلمون إننا اليوم نشتكي أو نشكي من كثرة من كثرة الأمور التي يحزن القلب منها من ضيق في معيشة وقلة البركة في الأسواق وانتشار الخوف وفشوء الإجرام ولكن هناك أمر مهم الذي تغافلنا عنه كثيرا الذي لو تمسكنا به كان تسلية لنا من كل غم وفتحا لنا لأبواب البركة ومخرج ومخرج لنا من كل ضيق وهو من أفضل الأعمال وأجره كبير وثمراته كثيرة وهو دأب الصالحين ألا وهو قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم أخرجه الترمذي وغيره وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل أخرجه مسلم وهي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل متفق عليه ويراد بقيام الليل قضاء الليل ولو ساعة بالصلاة أو غيرها من الطاعات ولا يشترط أن يكون مستغركا لأكثر الليل وقيل معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم, معظم الليل بطاعة وقيل ساعة منه يقرأ القرآن ويسبح أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون فقد ثبت الترغيب في قيام الليل في كثير من آيات القرآن والسنة الشريفة منها كونه من صفات الرحمن عباد الرحمن من صفات عباد الرحمن قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وأنه من صفات المؤمنين الصادقين قال جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وأنه من علامات المتقين قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يعني لا ينامون من الليل إلا قليلا فهم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود ومع ذلك يختمون هذه العبادة بالاستغفار سبحان الله وقدوتهم في ذلك سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يقوم الليل حتى تتفطر كدما رابعا وجاء الترغيب فيها وجاء الترغيب عن قيام الليل في أحاديث في أحاديث كثيرة فذكر أن من فضلها أنها وسيلة لإجابة الدعاء فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمى قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات أخرجه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقيام الليل من أبواب الخير فعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام العبد في جوف الليل ثم تلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقيام الليل من أسباب دخول الجنة فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي إخوة الإسلام من المعلوم أن قيام الليل فيه مشقة على الإنسان كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إلا أن هناك وسائل كثيرة وعديدة تعين على قيام الليل والأخذ بها سوف يسر على الإنسان أن يقوم الليل وقد قسمها العلماء إلى قسمين القسم الأول من هذه الأمور الأمور الظاهرة يعني الأسباب الظاهرة المملوكة المحسوسة فمنها ألا يكثر العبد من الأكل والشرب عموما وفي المساء خصوصا فيغلبه الكسل والنوم ويصعب عليه القيام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الترمذي وغيره وأن ينام الإنسان القيلولة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قيلوا فإن الشيطان لا يقيل فإن الشياطين لا تقيل فإذا استطاع الإنسان أن يقيل فليفعل فإنه سيكتسب طاقة تعينه على أن يقوم لأداء بعض الصلوات في الليل وأن يتجنب الإنسان الأعمال الشاقة المتعبة للبدن فبعض الناس يمارس الرياضة مثلا مثلا ولا يمارسها إلا في الليل بعد صلاة العشاء وأن يجتنب الإنسان ارتكاب المعاصي لأن قلب العبد إذا قسى فإنه سيستبعد عن الله وسيستبعد عن الطاعة وقد كان أحد العلماء يقول من أحسن في نهاره أي بالأعمال الصالحة وفق في ليله وقد قال رجل لحسن البصري عليه رحمة الله يا أبا سعيد إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد, وأعد, وأعد طهوري فما بال لي لا أقوم قال الحسن عليه رحمة الله قيدتك, قيدتك ذنوبك ومن الأسباب التذكير في النوم بعد العشاء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وأن يتعاون الإنسان مع أهله في القيام قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضها في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضجت في وجه الماء أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم أما الأمور الباطنة أيها الإخوة فإنها أمور متعددة منها أو من أبرزها أولا سلامة القلب عن الصوارف المختلفة كالحقد والعسد والحسد والبغضاء فشأنها أن تجعل القلب قاسيا مهموما حاقدا وحينها لا يستطيع القيام بهذه العبادة المهمة الأمر الثاني لا بد أن يكون عند الإنسان خوف من المقام بين يدي الله تعالى وهذا الخوف لا بد أن يكون مقرونا بالخوف من أهوال القيامة من دركات جهنم وقبلها من تناثر الصحف وتوزيع الكتب وغيرها من الأهوال فلا بد على الإنسان أن ينمي هذا الخوف في قلبه حتى يأمن يوم القيامة ومن ومن عظم خوفه أيضا ومن عظم خوفه ومن عظم خوفه أمن يوما يقف فيه بين يدي ربه الأمر الثالث أن يتفكر في قيام الليل من ناهية عظم أو عظيم فضله وذلك بسماء الآيات المتعددة والأحاديث الواردة والآثار المنقولة في ذلك وسير الأنبياء وسير الصالحين والسلف ويقرأ ذلك كثيرا ويعود نفسه حتى يلزمها إلزاما ويحقق قول النبي عليه السلام عاجبت لأناس ينقادون إلى الجنة بالسلاسل أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم الأمر الرابع أن يتذكر النومة الطويلة في القبر وحيدا بلا أنيس ولا صديق فإن ذلك يهون عليه قيام الليل وتذكروا الحديث الطويل في وصف الموت أو في وصف موت المؤمن وعندما يدخل في قبره قال عليه الصلاة والسلام ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أخرجه الإمام أحمد وغيره الأمر الخامس استشعار أن الشيطان يعمل جاهدا على منعه من قيام الليل فهو يوظف أتباعه في سبيل ألا تقوم الليل فإنه إذا نمت يعقد عليك ثلاث عقد فإذا قمت وذكرت الله فقلت لا إله إلا الله اندهر الشيطان وخطأ إلى الوراء ثم إذا توضأت اندهر خطوة ثانية ثم إذا كبرت بين يدي الله تصلي وإن كانت ركعتين فقط فإن الشيطان يولي هاربا خائفا معلنا فشل ولكنه مع ذلك لا ييأس فإنه يكرر من الغد محاولته وهكذا فأنت تعيش في ثراء معه أن تسلم إلى أن تسلم الروح لربها الأمر السادس أن الملائكة مع الإنسان تشهد صلاته وتشهد قراءته وتدعو له فهي معه وهي قائم وراكع وساجد وذاكر فإذا كنت أخي الكريم تستشعر ذلك أعطاك دفعة إيمانية قوية لمواصلة قيام الليل كما في حديث أسيد رضي الله عنه عندما كان يقرأ القرآن في الليل فرفع رأسه فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنا لصوتك ولو قرأت لأصبحت أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منها أخرجه البخاري حافظوا رحمكم الله تعالى على ثلاث أول الليل وآخرة حتى يكتب لكم قيام الليل كله هذا واعلموا عباد الله أنكم عن هذه الدنيا سترحلون وأمام مليككم وخالقكم ستقفون وعن أعمالكم وصحائفكم ستسألون فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا وزك نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل يا رب العالمين إنك جواد كريم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kyauta ga bayinsa da falaloli masu yawa ya ni'imta su ni'imomin da ba sa ƙididdiguwa ya shar'anta musu ibada wadda suke samun ɗanɗano na imani a cikinta tsira da aminta Allah tabbata ga annabi Muhammad wanda yake shine khairul khalki ajma'ina shugaban dukkan talikai shine shugaban dukkan annabawa da mursalai wanda ya tsaya ya yi sallah gaban ubangijinsa cikin dare har kafafunsa suka kumbura da aka tambaye shi sallallahu alaihi sallama aka ce ya ma'aikin Allah me yasa kake wannan wahala alhali Allah ya gafarta maka dukkan kurakuranka in ma ka yi sai ya ce afala akunu abdan shakura shin ba zan yi wa Allah godiya ba sai da damunci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwana musulmi a yau da muke rayuwa muna kokawa game da al'amura na damuwa masu yawa waɗanda suka cika mana kirji al'amura sun yi ƙunci a rayuwa albarka ta yi ƙaranci a dukiya tsoro ya yatsu a cikin mutane laifuffuka sun yi yawa amma abin da muka manta muka gafala shine hanyar da Allah ta'ala ya bamu wata za ta fidda mu daga cikin irin wannan damuwa wata za ta zamo kamar rarrashi ne ko ɗebe kewa gare mu daga dukkan waɗannan matsaloli na rayuwar duniya ibada ce wacce take buɗe ƙofofin albarka ga bawa take yaye damuwa da kunci ga bawa wannan ibada da Allah ta'ala ya shar'anta mana tana cikin mafiya falala cikin ayyukan alkhairi ladanta yana da yawa ayyuka ne na manya-manyan bayin Allah as-salihin wannan ibada yan uwana da muka shagalta muka manta da ita ita ce qiyamul layl sallah cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mu alaikum bi qiyamil layl ya ku wannan al'umma na hore ku ku rika sallah cikin dare alaikum bi qiyamil layl yace fa innahu da'abu salihin qablakum sallah cikin dare dabi'a ce hali ne aiki ne na mutanen kwarai tun kafin ku wannan al'umma mutanen kirki tun a baya suna shagala da bauta Allah cikin dare wa mukaffiratun wa qurbatun wa huwa qurbatun ila rabbikum ibada cikin dare tana kusantar da bawa zuwa ga ubangiji wa mukaffiratun lisayyiati tana sa akan kare wa bawa zanubansa wa manhatun anil ismi tana hana bawa sabo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalu salati ba'da al-maktuba as-salatu fi jawfi al-layl sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce sallar da za a yi ta cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahabbu salati ila Allah lai, sallar da Allah ya so ita ce sallar dare ɗan uwana idan an ce kiyamun lai, malamai suna cewa ma'anarta shine mutum ya ɗauki wani yanki na dare an ya kona mu'zamal layl bi ta'atin ya ɗauki wata ɗa'a wata ibada a wani yanki na dare ya rika bauta Allah da wannan ko da kuwa sa'a ce daga cikin sa'o'i na yankin dare ya kasa dare gida shida irin yadda annabi dawuda alaihi salam yake yi ya ɗauki wani kaso daga wannan yanki ya bauta wa Allah kafin alfijir ya keto ko dai yi sallah a ciki ko ya karanta alkur'ani ko i karanta ragowar zikirai da tasbihi da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suna cewa qiyamul layli ba wai dole ya zanto baki ɗayan daren ba sannan ba dole ya zanto sallah kaɗai ba a'a dukan wata ibada da mutum zai yi a cikin dare ta karatun alkur'ani ko tasbihi ko salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk ya shiga cikin kiyamun layl shi ya sa ma a cikin hadisin shafa'a wadda manzon Allah ya bamu labari cewa da azumi da alkur'ani za su yi ceto ga bawa ranar alkiyama sai manzon Allah ya ce ya kolul qur'an ma'ana alkur'ani zai ce a gaban Allah yana nema wa bawa ceto ya ce ya rab mana'atuhu nauma nawma bil-layli fashaffi'ni fihi wannan bawan naka na hana shi bacci cikin dare mana ya raya dare ransa da karanta ni ya ubangiji ka bani ceton sa kaga kenan ana karatun alqur'ani cikin dare ana yin salloli da zikirai duka kuma sun shiga cikin ibada ta qiyamul layl ɗan uwa musulmi alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayoyi da hadisai masu dama sun kwadaitar da mu ga ainihin wannan ibada mai girma ta qiyamul laili sallah cikin dare ko kuma ibada cikin dare kuma cikin alkur'ani an gaya mana cewa wannan ibada ce ta bayin Allah waɗanda suka siffanta da ainihin wato wato wannan falalata Allah ya ambaci cikin ibadun rahman bayin Allah ne na musamman kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن باين الله نمسمى سوني ما ستفيا باين كسا هونا باتارة دقير من كيبا وإذا خاطبهم الجاهلون إذن جاهلي سكفت كنتيسو دممون المغنى سيسكي سلاما أمنتي دي أمنتي sai Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kuma dai waɗannan bayin Allah ibadur rahman sune waɗanda suke yabituna li rabbihim suke kashe dare suke raya dare suna bautar ubangijin sujjadan wa qiyama suna sujjada suna qiyam al-layl ma'ana suna tsayuwa suna sujjada suna sallah Allah tabaraka ta'ala ya tuffanta waɗannan bayi daga cewa su ne bayin Allah na ƙwarai ko as-sadiqina na gaske ma duka gaskata cikin wannan sifa ta cewa su ne bayin Allah Allah ta'ala yake cewa allazina yaquluna su ne waɗannan da suke cewa rabbana ya ubangiji innana amanna faghfir lana dhunubana ya Allah mun yi imani saboda ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka ainihin wato tsare mu daga azabar wuta sai Allah ya ce as-sabirina sune masu haƙuri as-sadiq was-sadiqina masu gaskiya cikin abin da suka faɗa wal qanitina masu tsayawa gaba ga ubangiji suna kunuti suna ibadar Allah wal munfiqina masu ciyarwa daga abin da Allah ya basu sai Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara a lokacin da yake dab da fitowa ka kaga Allah ta'ala da yake bayanin waɗannan bayan Allah na kwarai a cikin wannan aya ta Alu Imran sai yake cewa su ne masu yin istighfari kafin fitowa alfijir kaga kenan yana daga cikin ayyukan alkhairi da za a yi cikin dare istighfari kafin alfijir ya keto Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa sallah ko ibada cikin dare alama ce ta taqwa alama ce ta bayin Allah masu taqwa Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle muttaqai bayan Allah masu takawa sune waɗanda a gobe kiyama Allah zai sanya su gidan aljanna wa uyun idanuwar ruwa na gudana a cikin wannan gida akhidina ma atahum rabbuhum suna cikin ni'ima wato cikin duk abin da Allah ya ba su ni'ima a gidan aljanna innahum kanu qabla dhalika muhsinin saboda su waɗannan sun samu wannan ni'ima ce saboda a can baya qabla zalika ana nufin a duniya kenan sun kasance masu ihsani masu bautar Allah shi kadai sai Allah yace, Kano, Kalilan, qalilan min al-layli ma kadan ne suke bacci cikin dare Wabil ne suke bacci cikin ashari hum yastaghfirun sannan in alfijir dab yazo ketowa kuma suna ta yawan istighfari wannan aiki da suke yi shi yasa Allah ya ba su wannan ni'ima yace Allah ya ba su gidan aljanna wanda idanuwar ruwa ke gudana a cikin wannan gida imamu alhassan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa abinda ayanan take nufi yani la yanamuna min al-layli illa qalilan kadan suke bacci cikin dare suna tabotar Allah suna tsaye suna sallah suna zikiri suna karatun alqur'ani suna sujjada suna kuka suna neman abin da yake wajen Allah sai Allah ya bayyana irin abin da ita na da Musa a gidan aljanna qalilan min al-layli ma yahja'una kadan ne suke bacci cikin dare wa bil ashari hum yastaghfirun sannan suna istighfari jab da fitowa alfijir hadisai da dama sun zo da suke bayyana falala da kuma kwadaitarwa akan qiyamul layl kuma waɗannan hadisai daga cikin fa'idar ne suna nuna cewa dama ce gabawa duk damuwar da kake ciki duk bukatar da kake da ita akwai wani lokaci da Allah ya yi maka alkawarin biya maka wannan bukata amma yana da wahala wannan lokaci shine ainihin cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya rawaito ce inna fil layli la sa'a lalle cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslim babu wani mutum musulmi da zai dace yana bautar Allah yana tsaye yana sallah yana hannunsa yana sama yana roƙon Allah yana ambatan Allah yana karatun alkur'ani yana roƙon Allah yas'alullaha khairan a wannan lokaci cikin dare yana roƙon Allah alkhairi min amri duniya wal akhira cikin al'amuran duniya ko lahira illa a'tahu Allahu iya tabbas sai Allah ya bashi wannan bukatar tashi wa zalika kulla laila kuma wannan fa dare ne ba wai jiya ko shekarun jiya bane a'a duk dare ne har tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ka tashi cikin dare ka dace da wannan sa'a hannunka yana sama kana roƙon Allah duniya da lahira duk abin da kake so sai Allah ya baka in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin abi umama radiyallahu ta'ala anhu wanda imam tirmidhi ya rawaito an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama haka sai ya rasulullah ayu du'a ya asma wata addu'a ta fi karbuwa yaushe aka fi jin addu'ar bawa sai yace jawfal laylil akhir a cikin yankin dare na ƙarshe jawful layl al'akhir a cikin yankin dare na ƙarshe wa duburar salawatil maktubat da kuma bayan salloli na farilla lokacin da aka fi karɓa addu'a kenan a lokacin da muke mun shari lokacin da muke cikin mayafai da barguna muna shan bacci ana nan ana raba rabo amma ina ba za mu iya ba sai wasu na musamman ne suke iya daurewa wannan lokaci mai albarka suke tsayawa su roƙi Allah alhali muna da bukata alhali muna cikin yanayi na halin da ya ce mu roki Allah ya yi mana dukan wata damuwa mu roki Allah ya yi mana albarka cikin arzikin mu mu roki Allah ya yi mana buɗe mu roki Allah lafiya mu roki Allah tsari daga dukkan fitina mu roki Allah dukkan alkhairin duniya mu nemi tsari daga dukkan wani sharri mu roki Allah dukkan alkhairi na lahira mu roki Allah ya tsare mu daga dukkan wani wata ukuba ta lahira amma ina to yan uwana kun ji dai abin da ma'aikin Allah ya faɗa yaushe aka fi ansa addu'a ya ce fi jofin lailin akhir a cikin yankin ƙarshe na dare da kuma bayan salloli na farilla lokacin da zuciyarka shedan yana tunziri cewa tashi ka tafi tashi ka tafi in ka bar ana salamu alaikum ba za ka iya tasbihi ba ba za ka iya zikirai ba ba za ka iya addu'a ba saboda shedan ba zai kyale ka ba to wannan ya san hikimar da ya sa ya hana ka don wannan lokaci ne muhimmi mai tsada gare ka bayan sallah ta farilla an karɓo daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an cikin hadisi muttafaq alaihi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi cewa yanzu yana cewa na rabbuna baraka wa ta'ala kulla layla ubangiji yana saukowa dukkan dare ila sama'id duniya zuwa saman duniya irin sauka da ta dace da jalalin Allah da girman Allah subhanahu wa ta'ala hina yabka thuluthul layl al adab lokacin da yanki na uku na ƙarshen dare isaura fa ya kulu Allah ta'ala yana cewa man ya du'uni fa astajiba la akwai mai bukata ya roƙe ni amsa masa addu'a wa man yas'aluni fa utiya akwai mai bukata in roƙa in bashi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu akwai wanda yake neman gafara in gafarta masa dukkan dare ubangiji yana tambayar bayi wannan akwai wanda yake da wata bukata da zai tambaya in bashi to in kana da bukata ga lokacin da ya kamata ka tashi ka ce ya ubangiji ga bukatata Allah ya alƙawari zai amsa maka qiyamul layli yana daga cikin manya-manyan kofofin alkhairi in kana son alkhairi a rayuwarka ka tashi cikin dare ka bauta wa Allah ka yi addu'a ka ribaci wannan lokaci mai albarka mai tsada mu'az dan jabal Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da mu'azu ala adulluka ala abwabil khair ya mu'az kana so in nuna maka kofofin alkhairi in gaya maka su as-sawmu junna azumi garkuwa ne at-tawmu junna azumi garkuwa ne daga azabar Allah daga wuta was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka tana kankare zunuban bawa da kurakuran shi kama yutfi'u al-ma'u an-nara kamar yadda an zuba ruwa yake kashe wuta to duk sadakar da zaka yi kana tana kankare maka zunubanka sai yake wa qiyamul ar-rajuli fi layl wa qiyamul abdi fi layl da sallar da bawa zai yi cikin dare yana cikin kofofin alkhairi sai manzo Allah ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan Allah ta'ala ta tajafa junubuhum anil mabaji Bayan Allah na gare to ne waɗanda haƙurƙuransu suke barin makwanci lokacin da ake jin daɗin bacci su kan haƙurƙuran su ba sa makwanci suna ina yad'una rabbahum khawfan wa tama suna tsaye hannun suna sama suna roƙon ubangiji suna tsoron azabar Allah suna kuma fatan Allah ya ba su rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna daga cikin bayi da suke ciyarwa daga abin da muka ba su sai manzo Allah ya karanta wannan aya kaga wannan hadisi ya nuna sallar dare kofa ce ta alkhairi kana son ka samu dukkan alkhairi na duniya da lahira ka tashi cikin dare ka tashi cikin dare kai ibada ka roki Allah wannan yana daga cikin abwabul khair sallar dare tana cikin sabubba na shiga aljanna hadisin Abdullahi dan Salam Allah ya kare yadda a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da na ji ya faɗa da ya shigo garin madina farkon hudubar da ya yi da wa'azi cewa ya yi ayyuhan nas ya ko mutane afshu salama ku yawaita sallama tsakaninku wa yi ta'ama ku yawaita ciyar da abinci wa sallu bil laili nasu niyam ku yi sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci wannan shine farkon wa'azin da Abdullahi dan Salam yake naji manzon Allah yayi a Madina ayyuhan nas afshu salam yawaita sallama wa atimu ta'am ciyar da abinci ka kiyar da ƴan uwanka wa atimu ta'am sai yace wa sallu bil laili wan nas niyam wan nas kaga annasu aka ce mutane suna bacci kaga ake ƴan kadan ne suke ne suke iya tayi su sallah da gofa wan nasu niyam suna bacci to kai kar ka zamo cikin niyam din nan iri na irin wani a ka zamo na irin waɗancan ta tajafa junubuhum anil ka daure ka tashi kai sallah ka tashi karanta alqur'ani yi addu'a yi salati ga ma'aiki kai istighfari ka shiga wabil ashari hum yastaghfirun dan uwa musulmi sallar dare tana da albarka mai yawa ibada ce muhimmiya cikin manya-manyan ibada ta waliyan Allah bayan Allah ba kowa ke iya yin ta ba wani daga cikin magabata yace shekara ashirin ina koyo in ga na iya salatun layi in iya ibada cikin dai shekara ashirin kafin in koya sannan na shekara ashirin ina mura ina ibada na saba shekara ashirin yace yana kokarin ya saba i koya shekara ashirin sannan yace bayan Allah ya datar da ni kuma na ci gaba da bautar Allah cikin dare ina jin daɗi kaga ashe ba rana ɗaya ake koya ba sai an dage sai an sa wani abu a zuciya ana tunani sannan sai ka ga mutum ya samu wannan dama yan uwana daga cikin sabubba da suke taimakawa mutum ya iya wannan ibada muhimmiya abubuwa ne guda biyu abu na farko akwai abubuwa wanda yake zahiri wanda rayuwar yau da kullum take bukata ka gyara su domin ka samu taufiki wajen sallar dare daga cikin su shine karanta cin abinci da shan abin sha musamman bayan sallar isha'i kada mutum ya cika cikinsa da abinci da abin sha to wannan zai sa isa muka kasala kuma bacci mai nauyi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ma mala'a adamin wa'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wata salka da take mafi sharri ba fiye da cikinsa wannan salka ta ciki ita ce mafi sharri ga dan adam wajen cikawa yace bi hasabi bin adama ukulatin yukumna sulba ai ya dace ya isa dan adam ya dan ci yan loma da zai tsaye da kwankwasansa iya tsayawa akan kafafunsa shine bukatar ai ba wai a ci a yi tun a'a ba shi ne bukatar a ci a iya bauta wa Allah ne makasudin bi hasab ibn adam luqayma sai ce yuqimna sulbahu ka dan ci abin da kwankwasan ka zaka yi tsaya ka bauta wa Allah kar yunwa ta hana ka bauta Allah a'a ka ci amma tunda daidai yadda zai zaka samu karfi ka bauta Allah sai ce fa in kana la mahalata amma ba kowa zai iya hakuri ba in an ga abincin to in an dole sai an ci to kar a ci a ƙure sai yace fatulusul li ta'ami kati ka kasa cikin ka gida uku kashi daya ka ka zuba abinci wa sulusul li sharabi kashi daya ka zuba abin sha wa sulusul li nafasihi kamar kashi daya domin numfasawa wannan shine an kure kenan an kure kenan wannan zai taimaka ka iya samun khiffa ka iya salatul layl ko kuma qiyamul layl abu na biyu kai samu damar baccin kailula bayan azhar ko minti talatin ne arba'in awa ɗaya ka ɗan huta zai taimaka cikin dare ka samu kuzari kuma ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya ce kilo fa inna shayatin la takil la taqilu ku rika kailula ku daga hutawa bayan azhar domin shedanu a lokacin su ba ta kwanciya suna nan suna kai kawo ko ku dan huta don ku samu dama cikin dare ku yi ainihin wato bautar Allah sannan mutum ne sanci ayyuka masu wahala bayan isha'i ko kuma yini da aiki mai wahala wannan zai hana shi gajiya ba za ta bari yi kiyamul laili ba musamman kuma irin wata al'ada ta yanzu da na lura da ita shine masu zuwa yin motsa jiki bayan isha'i kaga duk wanda ya je motsa jiki bayan isha'i dama bai yi nufin sallar dare ba a'a in ya dawo karfe goma sha biyu ko ɗaya to in ya kwanta bacci kai kuma yaushe kake sare zai tashi ya riga ya gajiyar da jiki motsa jiki bayan la'asar ake yi in za a yi bayan isha'i kuma a yi dan kaɗan yadda za ka iya samun kuzari ka tashi cikin sallah a dare ka yi ibada sannan mutum ya nisanci saɓan Allah domin saɓan Allah yana hana taufiƙi ga bawa saban Allah yana sa zuciya ta kekashe in ita kekashe kuma ba za ta iya wa Allah ba yawan saban Allah yana hana bawa tawfiki da da'a saboda haka sai mutum ya nisanci saban Allah Imam Hassan al-Basri Allah ya masa rahma wani mutum yake tambayar sa yace ya Imam ya Aba Sa'id yace inni abitu mu'afan zan zo in kwanta da lafiyata cikin dare wa hibbu qiyamal layl amma ina so in yi ibada cikin dare wa aiddu tuhuri har ma aje abin alwala in shiri fama ba la la'akum amma bana iya tashi me yasa sai imamu hasan basri yace nubuka zunubuka kanka ne suka yi maka abin nan kokumi suka hana ka motsi saboda tsananin saban Allah ba zai bari kai aikin kirki ba sannan ya zanto muna kwanciya da wuri ainihin wato bayan isha'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito ya karhanta mutum ya yi dogo hira bayan isha'i in ba bisa larura ba ainihin wato ko kuma yi bacci kafin isha'i sannan mutum ya nemi taimakon ɗan'uwansa uwansa musamman in yana da mata ita ce wacce za ta taimaka masa wajen kiyamul layl ya zamo suna gasa da matarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu rajulan Allah ya ji dan wani mutum kama min al-layl fa salla da ya tashi cikin dare yi sallah wa ayqadha imra'atahu ya tashi matarsa yace da ita tashi ni sallah fa in abat in ta ki tashi na fi wajhi al-ma sai dauki wa iya fa fuska ta ce tashi ni sallah sai ce, wa rahimallahu imra'atan Allah ya ji dan wata mata kama min al-layl fa sallat ta tashi cikin dare ta yi sallah wa aiqadat zaujaha ta tashi mijinta ce mai gida tashi mai sallah fa in aba in yaki na ba ci waje ilma sai ta yi a fuska ce tashi mai sallah mai gida kaga za ta yi ka kenan ko wajen kiyamun layl in kana da mata in baka da ita kana da agogo ka sa alam ka yi kokari ka tashi domin ka yi kiyamun daga cikin al'amura za su taimaka ah, wanda yake shi kuma na bafini ne ya shafi zuciya shine ya zanto an wanke zuciya daga abin da bai dace ya zauna a cikin zuciya ba kamar misali na hikidi da gilli da kiyayya da hasada da cututtukan zuciya cututtukan zuciya suna hana mutum ya samu zaman lafiya ya samu kwanciyar hankali da zai iya tashi ya bauta wa Allah ya kamata mutum ya wanke zuciyarsa ya zama zuciyarsa babu komai na ƙiyayya da gaba da gilli da hasada da wani abu ga wani to wannan zai rage masa damuwa kuma zai iya tashi ya yi sallah cikin dare ko yayi ibada abu na biyu ya kasance mutum yana tuna tsayuwarsa gaba ga Allah giyayen da ka tuna cewa kwanciyar nan da ka yi ba fa dole ka tashi ba in ka tashi kuma akwai ranar da in ka kwanta ba za ka tashi ba to tuna wannan sai ka yi ya taimaka wajen cewa to bari in samu rabona na ibada kafin ranar da kuma shi kenan daga nan an daina ainihin ba wata sallah ba wata ibada wannan tunani na tsayawa gaba ga Allah na tashin alkiyama na abin da zai gudana ainihin bayar da littafi ainihin tsallake abin nan abin da abubuwa da su gudana a kabari da sauransu duk wannan zai sa bawa in ka tuna ka ce kai muna da aiki a gaban mu sai ka tashi domin ka bauta wa Allah ka nemi rabo daga cikin abin da yake wato zaka fuskanci wannan rana da shi daga ciki shine ka tuna falala ta qiyamul layl cewa fa qiyamul layl tana da daraja ko ibada ce mai falala kuma ka rika karanta hadisai da ayoyi ko sauraron tarihin magabata irin yadda suke bauta wa Allah musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah cikin dare har kafafuwansa suna kumbura ana sai ya ma'aikin Allah dan me zaka wahal da kanka sai yana cewa afala akunu abdan shakura ba zan yi wa Allah godiya ba bisa ni'ima da imin kai ma Allah ya ma ni'ima ka tashi kai wa Allah godiya ka bauta wa Allah sannan mutuna cewa wannan ibada da muke yi da sauran ayyukan alkhairi su ne abokan zaman mu a kabari a gobe kiyama wannan tunani zai sa mu yawaita ayyukan alkhairi daga cikin akwai kiyamun layl manzo Allah ya ba mu labari cikin hadisi mai tsayi na mutuwar mummuni da yadda yake shiga kabari a mai tambaya manzo Allah ya ba da labari a cikin yake cewa bayan an sanya mutum cikin kabarinsa wa yatihi rajulun sai wani mutum izo masa hasanul wajh mai kyakkyawar kama tayyibur rih mai kanshi ma'ana ya zo cikin kanshi fa yaqulu sai ya ce da wannan mamacin abshir billazi yasurruk ina yi maka mara ina yi maka bishara kai murna kai farin ciki yau a wannan kabari hada yawmuka alladhi kunta tu'ad domin ga ranar da aka yi ma alƙawari ta zo ranar da aka yi maka alƙawari ga ta nan dama an ce zaka shiga kabari zaka ga ayyukanka to ga ranar nan kana kabari kuma ga aikin naka wannan mutumin in ya ga wannan shi wanda yake kabari mamacin sai ya ce man anta kai ko wane ne wannan mutum fa wajhuka alladhi yaji'u bil khair fuskarka da kamanninka sun suna nuna alheri fa yaqul sai wannan mace ce ana amaluka salih ai aikinka na kwarai na zo in taya ka zama ni ne aikinka na kwarai abin da kai na alkhairi shi zai zauna da kai a cikin kabarinka tunanin wannan kadai ya isa mu yawaita aikin alkhairi don ya zamo mun samu abokin zama na kwarai a cikin kabarinmu yan uwana mutum da cewa shedan ya san wannan alheri na ibada cikin dare shi ya yasa yake kulla azama wajen hana ka wannan ibada ka tuna wannan ka yaƙi shaidan manzo Allah ya ba mu labari cewa idan ka kwanta shaidan yana kulli uku a kanka a kajiyarka a gaban goshinka in ka kwanta bacci saboda haka in ka motsa cikin bacci ka ce la ilaha illallah ka ambaci Allah sai wani kulli ɗaya warware sannan idan ka miƙe kai alwala sai kulli na biyu warware in ka ce Allahu akbar sai na uku ma ya warware shi kenan ka gama da shi sai ka tashi cikin nishaɗi ka yi sallah cikin murna cikin farin ciki za ka wayi gari amma idan kuma ka kyale baka yi addu'a ba za ka kwanta Ba ka yi sallah cikin dare ko ibada ba to wannan kullun da yi maka shine zai yi ta danne ka kana jin nauyi bacci baya isar ka har lokacin da za a kira sallah alfijir ka kasa tashi saboda me baka yi zikiri ba shedan yi galaba akan kashe shi yasa manzon Allah da aka ba shi labari sallallahu alaihi wasallama aka ce ya rasulullah ga wani bai tashi ba sai da aka ce as-salatu aka kira sallah ta asuba sai yace zaka allazi bala ash-shaytanu fi udhnai yace ai wannan shedan ne mai fitsari a kunnuwa ya tushe mar kunnuwa shedan ya ribate shi in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kai kokarin za kwanta kai addu'a sannan ka sa a ranka cewa za ka tashi ka bauta wa Allah sai ka yaƙi shedan da wannan ‘yan wana mala'iku suna halarta in kana bauta Allah a cikin dare suna halarta inda kake bauta Allah ɗin nan kana karatun alkur'ani ko kana sallah ga hadisin usaid dan huzair Allah kara masa yadda wata rana ta cikin dare yana karatun alkur'ani ga dokinsa a ɗaure kusa da shi ga ɗansa ɗan jariri a shimfiɗa yana kusa da shi yana cikin karatu sai ga dokin yana hargowa yana tsalle sai idakata sai ga ya tsaya in ya ci gaba sai ga yana tsalle sai ya daina karatun ya ce saboda ina tsoro kar ya faɗa kan ɗana sai na ɗauke yaron washe gari na ba manzan Allah labari sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah jiya cikin dare ina karatun alqur'ani sai na ga doki yana ta hargowa to tunda akwai ɗana jariri kusa da dokin sai na ji tsoro kar ya faɗa kan shi sai na tsaya na daina karatun ɗauke yaron sai manzan Allah yake wata dare ma zaka ka san me ya faru lokacin da kike karatun alkur'ani qala la yake ban sani ba ya ma'aikin Allah kala tilkal mala'ikatu janat li sautika ai mala'iku ne suka zo har suka yi kasa kasa saboda suna jin sautin ka domin da ya ji wannan hayaniya ya daga kai sama sai ya ce sai na ga mislu dulla kamar wani girgije ga haske a ciki ya ce ai mala'iku ne suka yi kasa kasa suna sauraron karatunka walau qara'ata da baka daina ba har asbahi la asbahta yanzuru ko la asbahat nasu ilaiha da mutane sun ga mala'ikun da idanuwansu la tatawara minhum da baka daina ba da ta sun kasa kasa yadda kowa sai ya su mutanen gari aga mala'iku suna kewaye inda ake inda kake bauta kake sallah kake karatun alkur'ani cikin dare kuma wannan dama ce da zaka yi addu'a ta amsa maka cikin waɗanda za su yi maka amin domin Allah ya karɓi addu'a ka. ‘yan uwana mu dage wajen bautar Allah musamman kuma ibada mai muhimmanci irin kiyamun lail irin azumi suna da wahala amma alherin su yana da yawa mutuna kwanciyar mu a kabari mutuna cewa waɗannan ayyuka su ne abokan zamanmu su ne za su taya mu zama har zuwa tashin alkiyama sababin wannan ayyuka za mu samu tsira a gobe kiyama mu dage wajen bautar Allah mu nisanci sabon Allah mu yi riko da sababi na samun alkhairi muna cikin damuwa amma ga kofofin alheri da yawa mun kasa ganewa mu tashi mu yi addu'a mu roki Allah cikin dare Allah ya karɓar mana addu'o'in mu Allah ta'ala muke riko ya bamu zaman lafiya a kasar mu Allah ya ba mu damuna mai albarka ƴan uwa muna buƙatar addu'a kuna ganin damuwa damuna tana ƙara tafiya har yanzu ruwa dai da saura lokaci yana ƙara gaba ya kamata mu yi addu'a mu roki Allah ya ba mu ruwa mai albarka ya ba mu damuna mai albarka mu roki Allah a wannan ainihin yanayi na zaben siyasa Allah ya zaben mana shugabanni na kwarai ya ubangiji kai ka san mutanen kirki ya ubangiji ba mu sani ba ya Allah ka zaben mana mutanen kirki ya Allah ya Allah ka zaben mana shugabanni na gari ya Allah ka ba su mashawarta na gari ya Allah ka zaben mana mutanen kirki yanzu kan aika ga babu jam'iyya duk jam'iyyu sun narke duk ɗaya ne amma ba za a rasa mutanen kirki ba can da can mu duba mu gani mu roki Allah mu roki Allah ya nuna mana mutanen kirki sannan mu yi wato tawassuli da dukkan ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya sa mutanen kirki ne za su yi mana jagoranci a karo mai zuwa sannan mu dage mu sani cewa riko da sababi yana cikin muhimmin al'amura da addininmu ya koya mana mu je mu karɓi wannan katin zaɓe wannan ne wata na ƙarshe wannan watan shida a sa za a rufe ainihin jaddada ga wanda bai karba ba ko ga wanda yake so ya gyara wani bayani ya je ya karbi katin zabe muna faɗan wannan muna nanatawa wanda bai karba ba in kana da ɗanka shekara sha takwas lokaci ya yi da ya kamata mu jajirce mu yi ainihin wannan jihadi da himma ganin cewa mun je mun yi zaɓe ko mu ba al'amari ga Allah Allah shi al'amari a hannunsa yake amma mu ma mu yi namu mu je mu samu kati sannan mu je mu tsaya a inda ake zaɓe mu yi zaɓe sannan mu roƙi Allah taufiki Allah ya sa mutanen kirki ne za su yi mana jagoranci kada mu zauna matanmu ƴaƴanmu lalle mu sa su a gaba mu je mu karɓi wannan kati na zaɓe yana da muhimmanci akwai kati fiye da miliyan ashirin yanzu a ƙasa ba a karɓa ba in ji ainihin hukumar aine kaga ya nuna cewa har yanzu ba mu damu ba da wannan gashi abubuwan da suke faruwa muna ta kuka muna ganin abubuwa na kunci da damuwa game da jagoranci amma ba mu motsa ba ya kamata mu zabarar da 'yan uwa maza mata a je a karɓi wannan kati sannan kuma mu roƙi Allah bayan mun yi wannan sa'ayi Allah ta'ala ba mu zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ji kan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid abin da na manta ban faɗa ba shine a wannan satin na karanta a ɗaya daga cikin jihohin Inyamurai sun sa wata rana a wannan sati ina tsaman ko litinin ce cewa za su rufe kasuwar garin ba wanda zai shiga sai wanda ya zo da katin zaɓe a ɗaya daga cikin jihohin inyamurai a wannan satin ranar litinin na karanta a jarida cewa sun ce za su rufe kasuwa duk wanda izo kasuwa in zai shiga sai ya nuna katin zabe kaga daga titi kenan na san ko dan kasuwa ai ba zai kyale ya ce yau ba kasuwa dan bayi da kati ba lalle sai sun tilasta mutanen su yi karɓi kati a wannan satin ranar wannan litinin ɗaya daga cikin jihohin inyamurai sun sa doka cewa za su rufe kofar kasuwa sai mai kati zai shiga wanda ya zo da pvc shi shine zai shiga ainihin kasuwa sannan kar mu manta cewa suna duk inda suke suna lazamta mabiyansa lalle sai sun shigo da sun karbi kati domin su nuna muhimmanci su ma suna da ajanda ya kamata al'ummar musulmi su dage Allah ta'ala ya zama gatan mu Allah ya ba mu dacewa ya kare mu da dukkan sharri wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاة